assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba 19 ga watan rajab ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da bakwai, daidai da 27 ga watan Afril shekara ta dubu biyu da shida. wannan shine kasar na 20 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a sharia na alimam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al tare da sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabin sharia na fadilati sheikh al-allama rabi' bin hadi umayyar al madakali Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi yana bayani dangane da aƙida da kuma bambancin aƙidan ahlus sunna wal jama'a da sauran dukkanin aƙidu na batattu sannan lokaci ɗaya littafin yana ƙoƙarin gwama mana da haska mana irin halin da aƙidu na 'yan bida'a ke saba su canza riga domin su farauci waɗanda ba su da ganewa allah maɗaukin sarki kiyaye mu bayan da muka ji malin ya kawo mana alaƙa da ke kudda kut da khawarij na wancan zamani na farko da kuma khawarijawa na wannan zamani na ƙarshe to a cikin waɗannan bayanai sai malin ya katse domin ya ankarar da mu wasu masail shine as-sabru ala wilatil amri wa in jaru huwa Amurin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa manhaju a'immati sunnati ba'dahu wannan gaba yana bayani akan asabar ala wilatil amri yin haƙuri ga shugabannin musulmi duk abin da shugaban musulmi ya yi a matsayinka na mabi ka yi haƙuri wa in jaru ko da ku wannan shugaba ya yi zalunci wannan umarni da yin haƙuri da cijewa da daurewa da kau da kai game da abubuwan da shugabanni ake samun su da yi na zalunci malai ce ba san rai ba ne umarnin manzan Allah ne kuma wahuwan manhajua manhaju a immati sunna kuma wannan shine manhaji na limaman sunna ba'adahu waɗanda suka zo bayan annabi kenan saba ma wannan mutum ya ɗauki wani abu yana yi saɓanin abin da ya tabbata daga annabi na yin haƙuri ga shugabanni to ba a suna sunna ne wannan mutum an gano wannan da kyau ku, kullum ka riƙa cewa don me za a bar suna yin kaza me zai hana ba za a yaƙe su ba me zai hana kaza da kun gano wannan da kyau ku wannan yana nuna cewa kai ba ahlus sunna bane Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to mun fara tattauna wannan gaba a wancan karatu da ya gabata sai lokaci ya kore mala yace ce ala man wuliya alaihi walid ku saurara ku natsu ku ji wannan gaba da kyau ku sani duk mutumin da aka ɗaura wani jagora ko shugaba a kan shi fara'ahu ya ati shai'an min ma'asiyatillah sai kaga wannan shugaba yana aikata abin da yake saban Allah ne karara ba wai abin da kai a hankalinka ko a tunaninka ko a nazarinka kake ce ma abin saban Allah ba sai in ya tabbata a shari'ance wannan abin saban Allah ne to falyakra ma ya'ati min ma'asiyatillah to kai ka kyamaci wannan abu da wannan yake yi na saban Allah a matsayin shi na shugaba kadai wannan abin da yake na saban Allah shi aka baka dama kai inkari wala yanzi anna yadan min ta'atin mala ya ce ba za ka zara hannunka wai ka ce za ka yi tawaye daga yi mai biyayya ba an gano wannan da kyau ko ba za ka zara hannunka daga yi mai biyayya domin yana aikata abin da yake na saban Allah ne da ya tabbata saban Allah a cikin alkur'ani da sunna ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan to yanzu khawarij idan suka ji wannan to ba za ku taba zaman lafiya da su ba wai mutum na aikata saban Allah wai din shi shugaba ne ka ce ba za a kafarta shi ba ka ce ba za a fito na fito da shi ba ka ce ba za a yi rigima da rikici da shi ba kawai ka ce a yi haƙuri da shi yana saba ma Allah ba za fa su kalli annabi ya ce al'amarin zai faru in ya faru ku yi haƙuri ba su kawai zafin abin suke ji a ransu shi sa malamai suke cewa su hawarijawa ba sa bin annabi su khawarijawa suna bin kansu ne khawarijawa ba sa bin Allah su khawarijawa suna bin kansu ne an gano wannan da kyau ku su khawari su ne boko haram da hausa kullum su suna daga makami akan shugaba ne in kai magana sai a ce shugaban nan ba ka ganin yanayin rawa da mata Ba ka ganin yana gaisawa da 'yan mata Ba ka ganin yana zuwa bukukuna yana zuwa tarurruka waɗanda a cikinsa ana saban Allah ana abubuwa na laifuka iri kaza da kaza da kaza sau da haka wannan shugaba ya halatta a mai tawaye sai a faɗi girman laifin waɗannan saban da yake yi sai jahilai sai su ihu da sunan kabbara shikenan sai a ce to bam yadda ba wallahi wallahi sai mun hana wannan annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi sai a barke da kabbara kaga sun ɗauko wani falle na shari'a sun gina a abin da aikin shugaba ne ya hana wannan kai kuma ka ɗauki abin da ba shi aka sa ka ba kana son ka tunkari shugaban da ya fi ƙarfinka ka ce sai ka hana shi abin da kai kake son ya bari an gano wannan da kyau ko mu a manhajinmu na ahlus sunna shugaba ko da ya ɗauko irin waɗannan abubuwa na sarrai na saɓon allah yana yi to ba za mu mai tawaye ba to za mu bi shi kan wannan abun to shi ne malin zai mana bayani a gaba allah maɗaukin sarki taimake mu wannan bayani ya zo cikin sahihu muslim a jiz'i na uku shafi lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da biyu malai ce a sahaba ridwanullahi alaihim ka kaga sahabban annabi allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ra'au in hajjaj sun ga irin yadda hajjaji bin yusufu sakafe ya fanɗare ya bauɗe ya fitan ƙafa ya fita layi gaba ɗaya hajjaj ya sauka a kan saiti ne shi tare da dole ne za mu yi adalci akwai abubuwan da ake danganta su zuwa ga hajjaji bin yusufu sakafi a hakikanin al'amari ba gaskiya ba ne shi sa akwai malamin da ya rubuta littafi mai suna حجاج بن yusuf sakafi المفترى عليه alaihi hajjaj akwai karerai da yawa da ake danganta mashi wanda bai yi ba a ce yayi wanda bai fadi ba a ce ya faɗa da yawan isoshi ƙarya ne amma akwai abubuwa waɗanda sun tabbata gaskiya ne tabbas babu shakka Hajjaji ibn yusuf sakafi yi su an gano wannan da kyau ku akwai abubuwan alkhairai abubuwan kirki masu ɗimbin yawa wanda hajjaji ya yi wanda ya cancanci a yaba mai ya cancanci a jinjina mai ya cancanci a faɗa alherai masu yawa a kan shi to amma matsalan hajjaj aikin shi na tsiya kwaya ɗaya in ka gani wanda ya tabbata sai ya shafa ayyukan alheran da ya duka guda dubu fa amma a bisa nazari irin namu na bil'adama amma a nazarin Allah wannan Allah shi yasa yanda zai kalli ayyukan shi amma hajjaji Bani yusuf sakafi wannan sai Allah bari ku ji daga cikin abin da ya tabbata hajjaji Bani yusuf sakafi wata rana ya je aikin haji ko ya je umara ɗayan biyu yana ɗawafi sai ya ji wani mutum shi ma yana ɗawafi a bayan shi dab da dab ya ɗaga hannu yana addu'a shi wancan mutumin yana faɗin ya Allah kai mana maganin dagacin ƙauyenmu saboda wannan dagaji ya matsa mana yana cutar da mu hajjaji da ya ji wannan sai ga ah, ai dagacin shi ne ake ma wannan mugun addu'a to hajjaji sai ya waigo sai ya ce bawan Allah wannan dagacin da kake ma wannan mugun addu'a ba yana da na gaba da shi ba sai ce kwarai da gaske yana da na gaba da shi mu kenan to don me ba za ka kai ƙara a wajen wannan hakimi na wannan mugun abin da wannan dagaci yake yi ba sai wancan dattijo da ke adda sai ce a ai wannan hakimi da wannan dagaci yan uwa ne uwarsa ɗaya ubansa ɗaya baya son ya ji laifin ɗan uwan shi ko an gaya mai ba zai ɗauki mataki ba kun gano wannan sai ce a'a to wannan addu'a ka batta bata dace da kai ka rika yabe ce wallahi ba zan bari ba sai ce kai ka san ni ne ina gaya maka magana kana cewa ba za ka yabe ce na san ka ya ce wane ne kai ya ce ba kai ne Hajjaji mun yusuf sakafi hakiminmu yayin dagacinmu ba ya ce oho kama gane ni ne kake neman kamancin fuska ku sau da ka yi yau addu’anka ya ƙari don za a yanke ka. da ya ji wannan sai ce au don wannan ka kwantar da hankalinka dama a gidan gidanmu an gaya man a duk wata ko a duk shekara akwai 'yan mintoci da nake samun kaina a yanayi na hauka to ina tsammanin wannan lokacin haukan ne ta taso sai hajjaji ya dariya ya ce allah ya maka hikima kuwa aka ɗanyi bayani sai ya kyale shi ba don wannan maganan ba ko kaga da ya ce yanke harshe wala sai yanke harshen shi kuma manta hajjaju shi ya tsaya bayan garin maka ya rika harbin cikin garin maka da manjanik igwa mai dutse da wuta har sai da ya kai ga ya jefa ka'aba ka'aba ta banki an biya banki wasu banguna na ka'aba sannan ka'aba ta kama da wuta hajjaji bin yusuf sakafi aka je aka gaya mai kayanan ka ya dade yakin da muke fa ka'aba ta kama da wuta kuma wani sashi na ta ma fa ya rushe madadin hajjaji ya tuba sai ce lohokbar akbar Allah ya karba aikinmu dama annabawan baya idan suka je jihadi alaman Allah ya karbi jihadinsu shine wuta ta cinye ganiman da suka samu kuma kun ga ka'awa ta kama da wuta Allah ya karba aikinmu sai aka barke da kabbara baki da idan tsakani da Allah abinda hajjaji ya kafa hujja da shi exactly shine abinda ake a lokacin ba sai an gama yaƙi an tattar dukiyan kafire ba ita ka'aba dukiyan kafire ce kuma yaushe aka yi yaƙin ba tara gari kai kai ta harbi ba ta lokacin hajjaj ibn yusuf sakafi ya shigo cikin gari ya rushe ka'aba don a lokacin abdullahi dan zubair ya gina ta a bisa yadda annabi ya ce haka take domin wannan hijir isma'il cikin ka'aba yake kafiran makka ne sanda suka zo jaddada ginin ka'aba ba su da kuɗi sai suka yanke wajen hajaju da ya zo ya ga an fitar da ka'aba yadda annabi ya faɗi sai rushe ta ya maida ta yadda sha suka gina ta kuma ƙofa biyu take da su a ƙasa ɗaya ta nan ɗaya ta nan abla ɗan zubai maida ta haka hajjaji ya toshe wannan ƙofan ita wannan ƙofan kuma ya batta amma sai maida ta sama shi sa in za a shiga sai da tsani haka dama ƙurisha suka yi ta an fahimci wannan da kyau yadda annabi bai santa haka hajjaji ya maida ta don annabi ya ce ba don kwanan nan waɗannan mutane suka bar addini ba mana suka bar addinin su na gado suka shiga musulunci ba ya ce wallahi sai ya sake ginin ka'aban nan domin kada abin ya haifar da ruɗani shi sa annabi ya batta to a daidai nan wajen idan jagora ko shugaba ya zama yana da saiti da kan gado ba komi yake ɗaukowa yake yi a halatul bida'iyya ba yadda zai iya samun matsaloli kuma amma bagu kalla annabi ya shekara goma sha uku yana da'awa ya je makka ya shekara kusan goma yana da'awa amma har yau yana cewa ana tarbiyyar sahabbai ba zai iya rusa ka'aba ba domin za a iya cewa da matsala amma yanzu wani sai ce ba wani kawai mu za mu yi ba wani abin da zai faru yana yi kuma ƙarshe abin duniya sai ya dame shi an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu fikihun da ke cikin waɗannan maganganun suna da yawa za mu zo mu same su a gaba za mu tattauna su za ka ji yadda khawarij Iri-iri ba sa bin masalih Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa sahabbai suna ganin karkacewan hajjaj an gano wannan da kyau ko amma still suka bar abin da hajjaj bin yusuf sakafi yake a kan shi ba su ce a mai tawaye ba malai ce ka abdullahi bin umar a wannan zamani akwai abdullahi dan umar wa jabir da jabir dan abdullah wa abu sa'idin da abu sa'idin al-khudri wa anas bin malik da anas ɗan malik duk waɗannan sahabban suna raye sanda hajjaju yake taɓargazan shi wa gairuhum da wasu sahabbai ma da yawa a raye kuma waɗannan sahabban ba su ne manyan maruwaitan hadisan manzan Allah ba eh kuma suna kallon abin da yake yi babu cikinsu wanda ya ce a ɗauki makami a je a yaƙi hajjaji a kau da shi wara aulin hirafa yazid kuma suna kallon inhiraf kaucewa na wani lokaci da yazida da ɗan abu fiya ne. ka san ahalu sunna ne kaɗai suke da adalci mu abin da ba mu yadda ba a ce wai a azzalumin shugaba ne Ba mu yadda da wannan ba sai dai akwai sauka da kaucewa da ya rika yi don abin da ya ba duka ne daidai ba kuma ba mu yadda a ce wai shi ne ya sa aka kashe jikan annabi husaini ba duk wannan ba daidai ba ne ina fatan kun gano wannan da kyau Karya ne irin na 'yan shi'a to amma akwai abubuwa da yawa wanda idan ka kalla wanda ya zidi ya yi ba daidai ba ne ba wanda kuma zai ce daidai ne to amma wannan lokaci sahabbai suna kallon wannan abin da ya yi wanda ba daidai din ba amma ba su ce a jami'a tawaye ba fama kanu ya ziduna ala an ya amurul umma bisabar ba abin da suke yi su sahabbai a wancan lokaci sai dai su umarci al'umma da cewa ku fa ƙara haƙuri a ƙara haƙuri a ƙara haƙuri wannan shine ƙidanmu na ahlus sunna wal jamaa yanzu misali karatun da muka zo muka yi a cikin allu'ulu'u wal marjan na cewa ƙara haƙuri dangane da halin da ake ciki a yau na rashi na abubuwan damuwa na kayan masarufi da suke ta hauhawa da ababen da jama'a suke ta koka na talauci mu fa ba mun yi don wata gwamnati ba ce mu mun yi ne a matsayin aƙidanmu kun gane wannan to amma yanzu mun raba ma 'yan najeriya aiki 'yan adawa suna cewa kaga suna goyon bayan gwamnati saboda dama su ne suka tsayi wajen sai ta kafu su kuma 'yan gwamnati suna cewa alhamdulillahi ai muna jin daɗin irin wannan kaga malaman Allah kenan su ba san ba mu yi mu don su ba mu ne ta ce idan yanayi ya zo al'umma suna wiwi suna kuka ku umarce su da yin haƙuri nan dama haka sahabbai suke an gane wannan da kyau kaga abin sai ya zo ya zama baka sai ya dace waɗannan suna suka waɗannan suna ta yabo mu ba mu yi dan masu suka su suka ba ba mu yi dan masu yabo su yabo ba mu dan Allah muka yi dan dama haka aqidan mu take al'umma annabi kuna gane wannan yan sahabbai umarni suke a yi haƙuri mu ma ba za mu gushe muna umarni a yi haƙuri ba kuma koda ko wancan zamani ne na baya da aka kwace mulki a tsohuwar gwamnati irin wannan abin suka ɗauko suna yi ko za mu gaya mutane ku yi haƙuri to kuma a lokacin sai a ce kudi aka bamu ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to gashi a ƙasa mali ce qala zubair buna adi a zubair ɗan adi ya ce أتينا أنس بن ilayhi ma nalqi min al-hajjaj Mun je wajen anas dan Malik. muka yi mai kuka na azabtarwa da zalunci da kama karya da muke fuskanta dangane da hajjaji bin yusuf sakafi faƙala sai ce isbiru ku yi haƙuri inna la ya a ce alaikum zamanun illa wallazi ba'adahu sharrun minhu ije ku yi haƙuri da wannan gwamnati na hajjaji domin babu wata gwamnati da za ta zo face wacce za ta biyo bayanta kuma ta fi ta sharri an gano wannan da kyau ku? to bari mu tsaya shi hajjaji ɗin nan fa baba shi ne sarki na gaba ɗaya khalifa ba kamar yadda na gaya muku a baya shi a matsayin hakimi yake amma irin taɓar gazan da ya yi ko to kafi sarki ne shi don wani abin da ya yi sarkin ma ba zai iya ba kuma a zamanin fa an manta ma da sarkin ba a tsoron shi hajjaja ke tsoro domin sarkin duk wani abin da za a yi na rashin imani da tausayi da rashin sanin ya kamata malamai suna zargin sarkin da cewa hajjaji ke sawa a gaba ya je yayi an gane wannan da kyau ko to amma duk yanda mutum ya kai da tsiwa ya kai ga abubuwan shi na tsiya iri-iri wata rana sai Allah maɗaukin sarki ya sa wani talakan shi ya mai abin da ya fi ƙarfin shi kuma kun gani cikin abin da ake ba da labari ya faru zamanin hajjaj wanda ya tabbata hajjaj bin yusuf sakafi Allah maɗaukin sarki ya jarabce shi da ciwon son wata mata matuƙa da gaske yana son ta so za'idi ya rasa yadda zai ya kai zuwa ga manufan shi ƙarshe dai sai da ya mata alkawarin zai ba ta dukiya mai tarin yawa ita abinda kawai ke so da allah ta yi haƙuri ta daure ta aure shi kun gani ƙarshe dai ta yadda zai ba ta dinarori mai yawa to amma hajjaji baya jin daɗin zama da ita kwata-kwata a ran nan ya dawo sallan isha'i yana shigowa sai ya ji tana irin ɗan wakan nan da amare suke yi sai ya ɗan laɓe ya saurare ta da kyau don ya ji mai take faɗa sai ya ji cikin kalmomin da cewa take oho kai can kike wannan 'yar godiya yanzu wannan bakin dokin in ya barbare ki to ke dai ba za ki haifi doki ba ai bakin jaki in ya barbare ki ke dai ba ki haifi doki ba ya ke godiya ko ba za ki haifi jaki ba sai dai ki haifi mummunan alfadari kun gane tana zambo gawa ga hajjaji hajjaji sai ya ji sai faru ɗakin ya ce to na ji abin da yake faɗi ya ce eh ai dama na yi ne don ka ji ya ce nawa ne ne maki alkawari zan baki domin ya fusata kaga ba zai ce ba zai kashe ta ba don yana santa amma kuma zama da ita ba zai yiwuwa don za ta riga ta dami da hankali ya irga kudinta tsab ya ba ta ya sake ta yana rabuwa da ita sai wancan sarkin shi sai ya aiko mata cewa yana santa da aure sai ta aika cin da duk a wasiƙa yake maganar take ce mashi ya za ka yi da ƙwaryin da kare ya lallage a cikin shi kai bai da tsarkin da irin ka za ka amfani da wannan kwaryan sai sarki ya rubuto wasiƙa ya turo mata ca'a to don kare ya yi lallage a ciki ba sai a wanke su bakwai ba ola hunna biturab mana ki idda ki gama sai aure ya yiwu ta ce ita tana da sharaɗi ne wajen auren ba shi ne matsalanta ba sharaɗin shi ne idan aka ɗaura aurenta da sarkin to a turo hajjaj shi zai zama mata zagi shi zai jalin zamun dokinta a gaba ƙawayenta na baya akan nasu dawakin ya dauka ya ɗauke ta tun daga ƙofar gidansa haffada aka ce tafiyan ya kai kamar daga nan zuwa kaduna ya taka a ƙasa kuma ƙafan shi ba takalmi ita abin da take so kenan sarki ce a ah, don wannan abu ne mai sauƙi da aka ɗaura aure ya yi koma hajjaj ga abin da za a yi dole ya yi in ya ƙi kashe shi za a yi hajjaj ya zo da doki kofar gidan an mai kwalliya irin na saraki ta fito hau doki hajjaj ya wuce ja har ƙofan fada ana zuwa akwai sisi na zinare a hannunta sai ta sake shi ƙasa ta ce kai duba min azurfa na ya fada ƙasa ka ɗauko min hajjaji laliba sai ce ranke daɗe wallahi zoben zinari abin nan sisin zinari na gani ni ban ga sisin azarfa ba ce ta ka duba mutane sisin su na azurfa kana cewa ka ga sisin zinari jis sai da ya laliba ƙuran da ke wajen nan gaba ɗaya e eh, budu-budu da gani bai ce ke daɗe wallahi abin da na gani kenan ya ce to na goda Allah azurfa na ya faɗi ya ya zama zinari din mai hankali ya sai inda aka nufa hakimi ya sake ta sarki ya aure ta kaga wai ba a bar shi ba sai da aka cusa mai magana wanda ya ruwaito wannan ya ce tun a hanya 'yan matan da ke mata rakiya suke ta irin waƙoƙin nan irin na kai amarya suna mai zambo da zagi da cin mutunci iri-iri har can kuma ba yadda ya iya ya ce a tsaya a masu bulala domin abin da zai biyo baya da yawa kaga diyan da yake nuna isa da tunƙaho allah maɗaukin sarki ya ajiye wata 'yan budurwa ta ta gasa shi bayan da ya iya allah maɗaukin sarki ya samu dace da suka kai ƙara wajen anas su waɗannan bayan allah tabi'ai irin bala'in da suke fuskanta don gani da hajjaju sai ke gaya masu koya haƙuri gwamnatin da za ta biyo bayan na hajjaj allah da ya yi. hatta talauqata talqaw rabbakum ku yi ta haƙuri haka za ta canje canjen gwamnati ku ji wata da daɗi wata babu daɗi har haɗu da ubangijin kun ga yanzu an riga an gaya mana wannan ku wata gwamnatin za mu ji ta da daɗi wata gwamnatin za mu ji ta ba daɗi to mi haƙuri mana yanzu ta wannan gwamnatin da muke take jagoranci a cikinmu ai akwai alamun hasashen za ta daɗi ko to don me ba mu haƙuri ba ko ba komai abubuwan da aka kauda ba daɗi ko daɗi yanzu mutuncin da ma ɗan ƙasa ya samu zai fi da ƙasan waje wannan kaɗai ya ishe shi an fahimci wannan da kyau ku Allah mu ji tsoron Allah kan abubuwan da ake ta kuka wani abun bai ma kai a kukan ba ku je ku samu waɗannan lakcoci guda uku mutanen ruwanda da Burundi da ina da ina bola ma su je neman abin da za su ci ma ba samu an zubar babalantana su tsinta su ci yanzu ga yaman ɗan najeriya da ke zuwa neman abinci a bola akwai wa gaya maku akwai yunwa a nan duk wanda yake cewa akwai yunwa ku bari da a ce za a ɗauko bidiyo na tamowa na nijar ya gani zai gane karya yake bai san yunwa ba kawai don shinkafa ta ƙara dubu biyu ko dubu uku kawai duk mutane sun cika duniya da ihu kuma ba gyara ake yi ba don me ba za ku tsaya ku haƙuri ba ana son ɗan najeriya ci da ɗan najeriya ne kuma karka je shagon mai abinci ka ci abinci ka ce ai baba buhari ya ce ɗan najeriya ci da ɗan najeriya a sai ka biya ko kuma ji a sa ka a sel allah maɗauki sarki ya taimake mu ya ce sami'tuhu min kum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan ban haƙuri da bayani akan zaluncin shugabanni ya ce daga annabinku na ji akhrajahu al-bukhari fil fitan al al-bukhari fitar da wannan hadisi a kitabul fitan a lamba hadisi na 768 wa qala nafi'un nafi'u yace ja abdullahi ibn umar ila abdullahi ibn mut'i abdullahi dan umar ne ya zo wajen abdullahi dan mut'i'u hina kana min amri min amri alharra ma kana lokacin da al'amarin harra ya kasance yanzu wannan ƙadiyya ne mai faɗi jama'a tana na a cikin littafin hikimatun mina tarih za mu zo za mu tattauna ta mai muzakkara a kanta ku ji me ya faru tsakanin abdullahi ɗan motsi da sarkin shi an gano wannan da kyau ku hadda ya fanɗare ya koma gefe me ya faru kuma ga abdullahi ɗan umar ya zo ya same shi ya ce zaman da buna mu'awuya a zamanin yazid dan muawiya fa ya yace itrahu li abi wisada. Ya ce ku ba baban abdullahi matashi ya zauna shine kushin dinsu idan an je irin wannan sai a baka matashi sai ka zauna dan ka ji dan taushe-taushe. taushi ce a kawo mai wajen zama ya zauna don a tattauna faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce inni ni atika li'ajilisa ya ce ni ban zo maka don in zauna ba a taituka li'uhaddithuka hadithan sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kul ya ce na zo maka ne domin in karanta maka wani hadisi na annabi da yake cewa man a yadan min ta'atin duk wanda ya bijire ma shugaba ya tawaye game da yi mai biyayya laqiya Allah yawmal qiyamati la hujjata lahu zai haɗu da Allah ran tashin alkiyama bai da hujja sauraka wannan fandari wanda kai ka dawo ba ka da dalili ranar kiyama ka tuba wa man mata wa laysa fi unqihi bai'atan duk wanda ya sake ya mutu bai da mubaya'a ga shugaba mata mitatan jahiliya wannan in ya mutu yayi mutuwa ne irin na jahiliya jama shugaba fa da aka nada irin waɗannan shugabannin ba a ce an yi shugaba na tasha a ce a tashan ku akwai wani shugaba kwa ce kila kuna da makaranta akwai wani shugaba a makarantar waye ɗaukan makanshi shi ai shi ne ma khalifan annabi ya sa makanshi shi hayaniya ba nan ba yake magana ba an gano wannan da kyau ko shugaban al'umma yake magana wanda yake da al'amur da na hayu an gano wannan da kyau ko amma sai a waye gari shi kan shugaban ma ba khawarije ne <laughs> to ya zaka bi wannan shashashan Allah madaukin sarki ya kiyaye shine sai yake cewa in ka sake ka mutu a wannan tawaye to zaka yi mutuwa irin na jahiliya malice akhrajahu muslim al-imam muslim ibtada wannan ruwaya cin al-imara a lamba hadisi na 1851 yanzu gaga akwai hadisin da annabi ya faɗi yadda duniya za ta rikice nan gaba ya ce da aka samu wannan rikice wannan duniya to mutum ya tafi bayan gari ya zauna da 'yan dabbobin shi yana kiwo yana rayuwa shi ya fiye zauna cikin gari fitina ta same shi ai ba cewa aka yi aima shugaba ta waye ba ai shi abdullahi dan motsi a nan ya yi mai zidi ta waye ne shi ne abdullahi dan umar ya je ya same shi yake nuna mai abin da kai ba daidai ba ne Sau da annabi ya gaya mana kaza duk da kuma abin da shi yake aikata ba daidai ba ne shi ya zidin to za ka zo za ka ji lokacin da irin waɗannan sahabbai suke irin waɗancan maganganu tun a zamaninsu ana gaya musu ta bakar maganan da a yau ake gaya malamanmu khawarij na wannan zamani idan ka zo kana irin wannan magana sai su ce kai ma'aikacin gwamnati ne kun gano wannan da kyau yana tare da gwamnati ne in sun mutunta ka ne ma za su gaya maka amma in ba su ganin mutuncinka za su ce maka kai ɗan leƙen asirin hukuma ne kai ke cuna su mana kai kasan su shi ne sai sarga malaman da ke masu wa'azi suna kashe su ana gane wannan za mu tattauna wannan anan sai kai mamakin ya abin da aka yi shekara da shekaru kuma gashi ana jin shi yana faruwa a yanzu ai aƙida ce ita wani irin yawo take tana shiga cikin zuciyar wanda ba ka yi tsammani ba ina sai kayi a hankali Ka ga mutum yana cewa allah yake bi amma kana bi sai ga kanshi yake bi ba allah yake bi ba allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to mu koma sama mahala ya ce wa ba'adun nas khalafus sahaba abinda kai ci wasu daga cikin mutane sai suka saba ma wannan tsari na sahabbai khalafuhum suka saba masa kai tsaye akan abin da suke umartansu na haƙuri wa tharu suka yunkura wajen tawaye fa'uriƙacin dima suka tada tashin tashinan da ya haifar da zubar da jinin musulmi wanta hakatil a arad aka keta alfarman al'umma yanzu a ɗauki bala'in da ya faru a maiduguri da yobe da adamawa kaɗai ka tura na wasu jihohin yanzu jini nawa ka zubar a wajen nan eh tsakani da Allah sannan mutuncin al'umma nawa ka zubar yanzu bai isa cin mutunci ba mutane da gidajensu a kore su a gidajen a kona gidajen su koma kwana a rumfuna a makarantu a titi wannan ba cin mutunci ba ne haka kawai kuma wannan wai da sunan Allah eh a ɗibi 'ya'yansu da matansu ana yawon zina da su daga wannan daji zuwa wancan daji wannan ba keta alfarman musulmi ba ne a kama 'ya'yansu a tilasta su yin abubuwa na ɓanna ƙaramin yaro an ɓata tunanin shi a bashi makami a ce je yi aikin allah ka kashewa ne abin da ke faruwa ba kenan abubuwan miyagu abubuwa na rashin kyautawa ba wanda ba a yi ba a je abincin mutane a kwashe a kashe su a je a wawushe kasuwanninsu a fasa bankunansu a kwashe kuɗi duk wannan wai da sunan Allah ka gaya min ta yadda za a yi wannan ya zama addini duk wanda yake waɗannan abubuwan kuma sai ɗibo na so shi ya bankara su su bar ra'ayin shi da yake so kuma za ka zo za ka ji duk masu irin waɗannan abubuwan ƙarshe ba sa yin nasara wallahi malam za su ta da ƙura ne kuma ƙarshe ba za su kai magaci ba nan fitina haka take dole za a murkushe ta amma za su daɗe suna kisan sare ka da abubuwa iri-iri duk malamin da ya zo yana bayani irin wannan za su ce malamin gwamnati ne za su ce makiyin allah ne ba ya son jihadi ne inda za ka zauna da shi wanda yake faɗin maganan ka ce kare matsalan a ilimi ko ba zai iya kare ta ilimi ba sai dai kawai irin wannan ruba da irin wannan homa da wannan ɗumin ƙirji da zafin kai da abubuwan da aka giggina mai wanda shari'a ke fada da su sai dauka waɗannan ne addini inda haka annabi ya addini da addinin bai wuce garin maka ba na gaya muku da bai wuce garin maka ba don ya zauna shekara goma sha uku a ƙarƙashin zaluncin irin waɗannan azzaliman shugabanni maguzawa amma ya manzan Allah ya mu'amalance su ƙarshe bai nasara ba an fahimci wannan da kyau ku yanzu mutanen da aka shi a maiduguri nan da shekara saba'in ba za a mai da irinsu ba nan da shekara saba'in masu zuwa ba za a mai da irinsu ba mutane ba su da kan gado ne sai mutu ya ce wai ai ya je maiduguri ya ga mutane ga su nan kamar ba kashe kowa ba ai kai ba ka san me kake yi ba idan aka shiga wannan gidan aka samu matashi dan shekara sha takwas aka kashe shi yanzu wannan gidan ya ci baya kafin a maimaita irin wannan matashin sai nan da shekara sha takwas masu zuwa sai an haifi wani matashin da ya kai sha takwas to tambaya shi wanda za a haifan yana da tarbiyyar wancan yana da ilimi irin nashi tunani da hangen nesa irin nashi yana da shi kuna gane wannan da kyau ku shin da akwai waɗannan abubuwa za a zo a samu malami a kashe shi wannan kisan da za a yi ma wannan malamin tsakani da allah za a iya samar da irin wannan malamin a tsawon shekara nawa masu zuwa kun gane yanzu misali kashe malam albani da malam jafar aka yi to sai nan da shekara nawa ne za a samar da irin albani da jafar eh akalla sai nan da shekara hamsin masu zuwa to sannan in shekara hamsin din ta zo wani malami ne ake tsammanin zai zama da ilimi da kwazo da hikima da karbuwa da mutunci ke ta lissafi irin yadda Allah ya masu wa za a samu da wannan kan gane ya za a samu ko wani kasan na malin jafar da yake faɗin wata magana ita maganan nan ko mu kalle ta sai mu ɗauko ta sai mu kwatanta ta ga waɗanda suke wasu ƙairere a kansu maulidi ne aka yi a kano na 'yan shi'a sai wani ɗan shi'a ya tumbatsa ya ce ai zazzaki ya yi kama da manzan Allah shi ne malin jafar ya ce wannan kalmar riddaci kalmar riddaci ya ce saboda annabi cikakke ne ta kowane fuska ya ce shi kuma zazzaki na ƙasashe ne ta kowane fuska ya ce annabi kyakkyawa ne ta kowane fuska shi kuma zazzakin mummuna ne ta kowane fuska ya ce misali ya ce karatu kaɗai na addini bai iyawa sau da bai yi ba ya ce jahili ne kaga wannan jahilci gare shi kuma na ƙasa ce ya ce annabi bai da wannan ya dinga kawo misali iri iri iri iri iri iri ya ce to kamanta ma zazzaki da annabi to cin fuskan annabi ne an gane to yin sai ka je sai ka samu wani sai ce ai shi to kaman wane ne an gane wannan shi bai ma yadda ya zama yaron wane ko ɗalibin wane ko wakilin wane ko khalifan wane a shi kaman wane ne daidai wa daidai ne sai ka ɗauko sai ka auna shi da wane in dai ya kasa shi ko to ba wai ya wulakanta kan shi bane shi a yana cin mutuncin wancan ne na gaya muku yana cin mutuncin shi kamar yadda 'yan siyasan najeriya suke cewa su fotokobin saddauna ne sai ma haɗa su da saddauna in sun yi daidai ko shi na, in ba su yi daidai ba ba to sun ci mutuncin saddauna sun ci mutuncin shi kamar ɓarawa ne ya ce shi daidai yake da waliyin allah kaga yana cin mutuncin waliyai ne shi za mu ji tsoron allah kan wasu abubuwa waɗanda suke faruwa allah maɗaukin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa wa hasala min al mafasid ma la ya'lamuhu illa Allah tabaaraka wa ta'ala bannan da ya faru a wannan lokacin ba wanda ya san iyakan wannan bannan ba Allah ba da suke tawaye a wancan lokacin bannan da ya faru Allah kade ya san yawan bannan kuma a wannan zamanin ma bannan da ya faru lokacin wannan hayaniyin da ake akwai wanda ya san girman bannan da ya faru ko gwamnati ba ta iya faɗi ba gwamnati ba ta iya faɗi ba don akwai ƙauyen da aka ji an kashe mutanen ƙauyen duka an ƙona ƙauyen damina ta sauka ta baje garin ba a da labarin garin kwata-kwata an wuce wajen an gano wannan kuma wannan ɓannan na karkashe mutane da dama har security na gwamnati sun yi da yanzu ka shiga gari za su kan mai uwa da wabi ne don ba su iya tantancewa ba don su masu kashe-kashen nan irin rigan da kasa ne a jikinsu an gane ba uniform suke da shi ba kuma su jami'an gwamnati sun kasa gane wani abu guda biyu abu na farko ƙauyawan wanda suke ba da mafaka ga waɗancan maharan suna fi tsoron waɗancan maharan kun gane a lokacin da su waɗannan ƙawayawan suna ganin ana bin sojoji da gudu su ma suna tserewa ana wannan ko ba yi to sun fi jin tsoron waɗancan jawon sama da ku jami'an tsaro shi sa za su fi gwammacewa su ba waɗannan mafaka sama da ku su ba waɗancan labari sama da ku sau da suna ganin waɗannan za su basu da rayuwansu ku kuma kuna neman maku kwace rayuwanku ne wannan yasa in aka zo jami'an tsaro sun yi cikin point sai su ga mutum ya bullo daga wani gida ya bude masu wuta to wannan yasa in sun tashi kawai sai su yi magarin kan mai uwa da wabi kawai don ba su yi tantancewa kun bayyance wannan da kyau ku ba su iya ba laifinsu na biyu shine kamata yi ya zama suna da masu ba su labari a kowane gari kuma wanda ya zama mutumin kirki to amma a ƙasar na a'a su sojoji komi nasu soja ne ka gaya mai yadda soja zai iya kai masu labarin komi ba zai iya ba su ƙasashen larabawa abin da ya sa suke iya gano ɓanna da wuri kafin a rikita su da wannan hayaniyan ne a kowace unguwa to akwai informat ɗinsa unguwan kuma shi ba ma'aikacinsu ba ne duk abin da ya faru sai aka ce 'yan sanda suna da kaza a to ai waɗannan da suke kai ma 'yan sanda rahotanni ai an san su shi informant na ss ko na sojoji ai ba a sanin shi ba za ta faɗin shi ba duk bala'i ana zaune abu zai faru sai ku yi mamaki ya hukuma ta sani ba mamaki limaminku ne ss ɗin ko ladaninku ko malaminku da ke karantarwa ya ka da ya da'i ku sani abin zai faru ya ga tsakanin wane da wane ne an yi kaza Kwana shi da kaza ko kaza zai koma gefe kawai ya waya ya faɗi lamban waje da komi da komi kuna zaune ba ku farga ba sai ga an kewaye ku kawai to za mu zo mu karanta menene halaccin wannan shi kuma ya halatta ku zama kuna yin haka ko bai halatta ba ta ma matsala yanzu a najeriya in aka ce za a yi wannan ko ba za a zauna lafiya ba sau da mai yiwa a ɗauki ɗan ɗariƙa a ce shi zai yi haka ya dinga cuna 'yan izala kenan cikin matsala a ɗauki ɗan shi'a ya ci gaba da sa 'yan salafiya cikin matsala haka ne <clears throat> wanda kawai zai adalci shine ahalus sunna kawai shi zai faɗi gaskiya sannan in ba sa aka yi ba nashi sai su rika yin ɓanna <clears throat> sai kuma yana rufawa yana rufa ɓannan ya ƙi yadda ya bayyana gaskiyan al'amari haka sai an yi bincike bincike na hakika kenan Allah ya sa mu dace to bari ku ji abin da kai ci male ce hatta qurra a wancan zamani har alarammomi kharaju sai da suke ma shugabanni tawaye yanzu a Maiduguri mafi yawancin waɗanda suke tawaye su waye alarammomi ne alarammomi ne su suka wannan duk waɗannan gardawan duk da su shi kanshi Muhammadu Yusuf ba gardi ne ku gano wannan kuma menene asalin genesis na rigiman wai an je jana'iza ne ku sa hulan kwano kawai a wai ba sa hulan kwano ba 'yan sanda sun yi ganganci sun harbe su daga wannan ne fa ta da cewa dama suna da abubuwan da suke kukullawa a ƙasa ga fitinan 'yan kanan ma kai sai dai ka samu kasusuwan karan bana da ƙarshen alewa da 'yan an ƙiji duk wannan za ka ji cikakkun bayanai kuma da haka za a gane rashin serious na wannan gwamnatin namu a lokacin da malam albani ya waɗancan maganganun duka fa a daidai wannan lokacin ne kuma ita gwamnatin wancan zamanin ta kama shi da sunan ɗan boko haram ne kuma a lokacin da 'yan boko haram suke ganin yi masu laifin da tun da aka yi duniya ba taɓa masu laifi irin haka ba ba ruwan gwamnatin da jin wannan sai aka sa ta tsane shi ta kama shi saboda suna tsoron zaben 2015 zai yi adawa da su an gano wannan da ku. ko ne suka kitsa kashe shi wannan kuma ya rage naku ku fahimci inda aka sa gaba an gano wannan da ke ko muna nan ba mu yadda ba dole ce gwamnati ta yi bincike an gane wa ya kashe malam munafukan cikinmu da ke cewa su ba za su zargi kowa ba ko ba za su yi bincike ba ƙariya suke mu sai mun yi kuma sai an gano masu hannu a ciki kun gano wannan da kyau ku dole sai an yi wallahi dole buhari sai ya yi wannan binciken dole ne sai ya bincike ya gano wa ya kashe malam jafar don ai ba <clears throat> mala'iku ne suka zako suka kashe shi ba su suka dauki ran amma wani ne ya harba bindigan sai an gano ko suwaye kun gano wannan da kyau ku sai an yi bincike dole kuma za a gano kowa su shugabanni jami'an tsaro na gwamnati sun san ko suwaye sun sani a wancan lokacin ba za su faɗa ba sau da gwamnatin za ta yi musu mazurai amma yanzu in an kira su an tambaye za su faɗi ai ga binciken da suka yi sai a kamo mai laifi a hukunta shi kuma a yada ma duniya ta san su wane ne <clears throat> suka kitsa kashe malam wani da malam wani da malam wani da malam wani sai a san su irinsu general shuwa dole akwai abin da ya faru wajen kashe su ba ga kawai ne 'yan boko haram za je su kashe su ba an gano wannan da ke ko akwai maganganu dole sai an gano waɗanda suka kai ma buhari harin bom a kaduna an gano wannan da ke ko dole sai an yi wannan binciken akwai magana a ƙasa na gaya muku akwai magana a ƙasa yan boko haram ba irin harinsu ba ne ya gada ku san wannan saboda mun sha jin in yan boko haram suka kai harin bom to kuma a lokacin suna bin harin bom din da harbin bindigogi ba ka suke yi ba sai ya matsa wajen amma ga harin bom din an kai ga buharin ya miƙe ma yana ɗaga mutane hannu inda aka sa akwai lauje cikin naɗi kawai in za a bincike kawai a bincike kuma za a zo a mana nama harin ne kawai a zo yi kun gano wannan da kyau ku dan kana fara faɗin irin wannan za su ce a yanzu wane ya an kare da wannan matsalar? a to bai kamata a bar shi kai labari ba kuma ba za ku kai labari ba Allah madaukin sarki ya taimake mu to alarammomi da yawa sun shiga cikin hawarijinci yanzu a zamanin tabi'ai a ce alaramma da ya koyi qur'ani a hannun sahabi ya zama ba hawarije ba za ku yi mamaki ba sai kuna mamakin waɗannan yaran da suke karyen alarammanci karyen addini karyen ilimi da an ce hawar jawa ne kuke mamaki almajiran sahabai sun zama za ka zo ka ji suna makalewa ne da wasu abubuwa wanda exactly irin namu su ma abin da suke kenan kuma idan abin da suka nema bai samu ba na gaya muku wallahi jininku sai ya zuba a ƙasa ina gaya muku ko illan irin wannan daga ran da aka gaya ma kake daukan mataki ko ana kashe ka za ka zo ka ji irin mutuwan da ka yi ai ba ana gaya maka bane kawai ka ci bulus ka ce to shi nan, in sun gaje na Allah ya isa za ka san Allah ya isa <clears throat> Allah ya taimake mu mahala ya ce walakin na hum nadimu sai dai mafi yawancin sun yi nadama ba da zalika bayan shiga wannan tawayen da suka yi su wane ne suke nadama waɗanda ba kashe ba da aka kashe za ka zo ka ji irin nadaman da aka yi masu an gane wannan da kyau ka ji yaro ɗan ƙarami ya iya kallon mala albani ya ce mala albani kafiri ne jafar kafiri ne yaro ɗan ƙarami an ziga shi an mai ƙarya akwai sanda fa mai dugur jafar ya je yin jawabi ne a masallaci sai da sace shi aka yi da ƙyar aka bi da ƙofan baya aka fitar da shi wasu yin ƙwar za su kashe shi wanda fa yake karantar da su sau da wani ya je masa caji an gano wannan za ka zo ka ji su sauran talakawa idan 'yan boko haram suka shigo gari suna neman su ɓata mutuncin malamin da suke son su kashe matakin farko abinda suke amfani da shi shine an ba shi kuɗi an <clears throat> fara karanta wannan baya ko ta ku zo ku ji exactly wani an ba shi kuɗi gwamnati shi kuma talaka ya ga ya yini bai samu na ce fane ba sai ce wannan ba malamin Allah ba ne shi kyancin da ba malamin Allah ba ne zai ce to jinin shi ya halatta zai ce to je ka yi aikin Allah je ka kashe shi da kai da za ka je kashe shi sai ka auna abin da <clears throat> yake ma addinin Allah kai za ka iya yi ka kai wannan martaba don suna kasa fahimtar martaba martaba ne to ai wani ma yana da ilimi ko yana da ilimi al'umma sun karɓe shi da za su iya zuwa wajen shi an gano wannan da ke ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ƙala suleiman bin harbin Haddasa na hammad bin zaidin an ayyuba ƙala ƙilin libin al'ash'as <clears throat> aka ce mai ibn al'ash'as in <clears throat> in sarraka an yaktulu haulak in kana son waɗannan mutane su yaƙi a kusa da kai a tare da kai kama ƙatalu haula jamal aisha kamar yadda suka yaƙi ba su gudu ba aka karkashe su a kewayen wannan raƙumi na aisha fa akhrij muslim bun yasarin ma'ak mun gano wannan da ku qala fa akhrajahu mukrihan ya ce ka je ka fito da muslim ɗan yasar tare da kai manon wannan shi yana tare da muslim ɗan yasar ne an gane sai wasu daga cikinsu sai suka yi tawaye suka koma gefe kuma wanda suka koma gefe ana tsammanin su ne zakakuran da za su iya si karo da wa da yakin da za a ci Ya ka ce in kana son waɗancan su dawo cikin gayyanka su yaƙi tare da kai to muslim ɗan ya sa ka kore shi shine sai je kore shi kun san dalili muslim ɗan ya sa shine babban malamin sunna na wancan lokacin wanda a bakin shi kaɗai ake jin sunna da illan waɗancan to in har kana son waɗannan su ma ɗa'a sai ka kori wannan domin ya sauka kan manaji ya ci amana mun gano wannan da kyau ku sai aka ce ya ci amana ya sauka a kan manhaji zai bata da'awa da aka sai an kore shi sai jawa suka sa aka kore shi Ya ce ya kore shi cikin ran shi baya su. Sau da me yana da manufan waɗannan zo su zauna tare da shi za mu karanta cikakken wannan bayani a cikin hikima za ku ji abin da ya faru da shi daga baya ka tsamanin ba khawariji idan baka shige shi ba tintini ko ka shige shi daga baya barin ka zai karin zai da Allah ba zai baka ba wani sa'a to kuma na shige sun Allah ba zai baka ba don har yau yana ganin kai kafiri ne tubabbe ne akwai yiwuwan za ka koma makafircinka to ya zai da kai <clears throat> shi ne ɗayan uku ne ko dai a ce za a kai harin bom sai a ce kai ne za ka naɗa bom ɗin ka je kai harin kana zuwa kashe ka sun huta ba ɗaya kenan na biyu in za a je yaƙi sai su tura ku gaba-gaba a fara kashe na uku idan aka je aka yi yaƙi aka babbige su aka dawo aga da kai ɗin kun dawo ba kashe ka ba sai su tara jama'a sai suna zargin kai ne ka gaya ma jama'an tsaro cewa za a kawo harin sai su harbe ka kafin kai magana su harbe ka shi yasa wai ka shiga cikinsu kana tsammanin wai za ka tsira ba matsirata a cikinsu in dama sanda suka kafa abin ko ba ka ko to Allah karka yadda wai daga baya don tsoro ko don kwaɗayin wani abu ka ce to wai bari in je in yi jonin da su ƙaryanka ya sha ƙarya ba inda za ka kuma za mu karanta wannan da izinin Allah za ku ci ba ma kai ba 'ya'yan da ka haifa ko da ko suna tare da su za a sa masa tsangwama kuma sai sun kashe su domin ƙa'idan hawarijanci kenan Allah shi kyauta ƙala ce haddasa hamadu bin zaidin ƙala zakar ayyub alƙurra alladina kharaju ma'abin ash'as yana bayani dangane da alarammomi ne wanda suke tawaye tare da ibn al-ash'as faƙala ce la mu ahadan minhum kutila illa qadar gibalahu an masra'ihi babu wanda ya je wannan yakin face yana kyaman ya mutu inda ya je mutu su kan sun san ƙarya suke yi Ku gano wannan wala ahadin minhum naja illa na nadima amma kana minhu wanda suka tsira daga cikinsu kuma duk sai da suka yi nadama na abubuwan da suka aiwatar a baya kana masanin alkur'ani a sa ka kashe mutum haka kadai bayan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan nan loda a kanka. ba ƙaramin nadama suka yi ba kuma mumi ne ga suna an gano wannan wasu da su haka kashe su a banza a wofi kuma su sun san ƙarya suke yi ba kan addinin na ƙwarai suke ba to wannan shi ne irin nasiha da ake ɗalibai kuma ake ƙoƙarin yi ma waɗanda suke cewa addini suke yi Allah su yi a hankali Allah shi kyautar. qala yace fasahibtu abu qilaba muslim bin yasarin qala yace fa qala ya aba qilaba inni ahmadullah ilaik inni lam at'an fiha bi rumhin wa lam adrib fiha bi sayfin wa lam aram wa lam armi fihim bi sahamin yace wallahi ina gaya ma kaji ni wallahi a wannan rigiman ban yi jifa da mashi ba ban yi tsara da takobi ba ban yi harbi da kibiya ba kun gano wanda yana kokarin yemi ya kara kanshi cewa shi wallahi da aka je yakin ma shi bai daga makami ya komi ba kaga yana kokarin ya kara kanshi ko wa kala lahu zai ga ce mashi ya aba abdullah kaifa bi marra marra'aka waqifan to kuma ya zaka yi bayan an gaya mana an ganka cikinsu fa kala ce ha aka ce ha za abu abdullah ga abu abdullah nan can cikinsu. kun ya ce wallahi ma waqifa hadha al-mawqif illa wa huwa ala al-haq yace to wallahi ka ga tsaye wannan da nayi wallahi kan gaskiya ne ta alaman me yasa yaje zuwa tare da su tsoro fataqaddama faqatala hatta qutila kun gano wannan da ke ku aka ce a wannan lokacin da ga mai wannan magana an kure shi da hujjoji ne cewa an ganka tare da su don menene ka je ka zauna tare da su ya rasa yin zai ya ce wallahi shi ya tsaya da gaskiya ne waye mutuwa ya rai da koma yaƙi na gaba kawai ya shiga a kashe shi a yaƙin ƙwalji fabaka hatta an ni lam an. Ya ce shi wanda ya ba da labarin yace sai da ya gurin dama ma san da ya ba da wancan uzurin cewa bai jifa ba bai harbi bai kaza bai ci komi ba wannan maganin da ya ne zira shi je fada ciki a kashe shi za mu tattauna wannan magana a baya ku ji ɗaya daga cikin wajehin fassarar wajen da izinin Allah kuma za mu ɗanyi ɗan ƙaramin tarihin wannan yakin domin jama'a su fahimci wani irin tawaye ne jawa suka haifar waɗannan abubuwan suka faru malice alfaswi fil ma'arifat wa tarikh juz'i na biyu shafi na hamsin da biyu zuwa hamsin da uku wasu ya kula huwa min tarikihi ibn asakir fi tarihi dimashq a juz'i na hamsin da takwas shafi na ɗari da arba'in da shida ɗari da arba'in da bakwai wa rawahu ibn sa'ad fi tabaqatul kubra a juz'i na bakwai shafi na ɗari da saba'in da bakwai mutafarrakan a mufarrakan wa akhrajahu muktasar al-bukhari fi tarih al-kabir a jiz'i na biyu shafi na 302 a lamba na 2554 za mu tattauna wai mai ya faru ne har aka zo wasu daga cin hawarijawa ko wanda suka zama tare da su saboda tsoron abin da zai kai ya komo suka koma suka makalkale a cikinsu suke faɗin uzuri iri-iri cewa su ba su kaza ba ai ga abin da ya faru za mu tattauna wannan da izinin Allah za ku zo za ku ji shi sa kana jin guguwa ta taso irin wannan wala kada ka yadda ka je ka shiga duk yanda abin ya burge ka je ka tambayi malaman sunna su gaya maka gaskiya yanda al'amarin yake in ba haka ba za ka shiga matsala Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a za mu tsaya anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum